yaran nan da suke tafiyar malam sani haya wanda aka haife su a kano ne a saukata da sauransu ba san musulmi da kirista in ana sako kasa ba shi malam sani haya a tsakiyar filato yake hari nawa aka kai masa daban don manta a shekarun baya sallar idi da ya fita da jama'arsa sama da mutum ɗari aka yanka a filin idi a unguwar rogo saboda bakar kiyayya ba su ce wa musulmi ta namun musulmi ta suna ci haka dan ne duk an gani yana social media har yanzu abin yana nan farakar barka da zuwa aljawul tv ku dangwala mana alamun subscribing sannan ku danna kararrawa domin kasancewa a tare da mu a kodayaushe. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka. A yau muna ɗauke da tsokacin Sheikh Lawan Abubakar Turayen game da zagin shek Sani Haya Jingir ko kuma masu yin bakar magana a kansa akan ya ɗauko tallan Musulun Musulun tiket. Inda ya ce shi bai ga aibin yin Musulun Musulun tiket na shek Sani Haya Jingir ba. Ko kun manta lokacin da ya fito sallar Idi aka samu arna suka kashe masa mabiyansa sama da ɗari a jihar Plateau Jos? Duk wanda ka je yana sukarsa to ba ɗan Jos ba ne. Tunda bai san me rikicin kabilanci ba, sannan ya maganta akan musulun musulun tiket ɗin shi kansa sai ku gyara zama domin jin tsokacin nasa amma kafin nan muna roƙon ku dan wannan shine karan ku na farko a shigowa wannan channel din ta mai albarka kar ku manta da ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa wanda zaran mu dora muku bidiyo zai zo gare ku sannan ku yi mana liking da sharing liking din ku shine zai dinga tabbatar mana duk abin da muka dora muku yana matukar gamsar da ku inda zaka samu musulmi da kirista ana zaune babu faɗan addini Da irin nan sai a rayuwa nomad ga gidan musulmi ga gidan kirista musulmi ya ci abincin kirista kirista ya ci abincin musulmi musulmi ya ranci kuɗi daga wajen kirista kirista ya ranta daga wajen musulmi musulmi ya aiki a ƙarƙashin kirista kirista ya aiki a ƙarƙashin musulmi amma inda ake da faɗan addini to kowa tawari ake yi yanzu kamar mutanen jos kaga ai ba za ka gwada su da irin mutanen Kano ba ta fuskar zama da kiristoci can an riga an sha talayi ba a mace. shi yasa waɗansu wanda ba su gane ba suke ta zagin malam yaya malam sani yaya jingir na farko ba ku san yanayin da yake ciki ba musulmin da yake rayuwa a jos ba irin musulmin da yake rayuwa a kano ba ne musulmi a da dole ne ya yi musulun musulun ticket no compromise so kake zaɓi kirista kiristan da yake yanka shi kiristan da yake masa kaza musulmi a da su ne koti wani abu wajen 43% kaso 43 na 'yan jihar plato musulmi ne amma daidai da kujerar kwamishina ba sa samu cinyedu ake musu amma kai da kuke zaune akan ai ba za ka fahimci nan ba aka ka musulmi a taraba musulmi a taraba sun fi kiristocin taraba yawa amma an danne su ba a ba su daidai da mataimakin gwamna tare da su suka su suka fi yawa saboda a jihar akwai waɗansu jigajigan manya da suke iya taka kowa su tankwara to da ka idan kai a Kano ka zagi musulun musulun ticket su a filato ba za su zagi musulun musulun ticket ba su a taraba ba za su samu zagi musulun musulun ticket ba domin sun san komai lalacewar musulmi su a wajen su samu wasa ci gaban su gaba suka ci amma kai ne saboda abin arhani a wajenka to shi ne sai ka ga sannan da yawa wannan zage-zagen da ake ta yi kiristoci ne 'yan arewa masu magana da hausa suke yi suke ɗora abin akan harshen hausawa suna taya su ba sani ba saboda ai ko kana so ko ba ka so zaben da aka yi wanda ya wuce na 2023 da musulunci da kiristanci ne suka gwara ko kana so ko ba ka so ko kana so ko ba ka so yanzu ba magana tsadar rayuwa muke kowanne wannan ban kar ka gaya kowa kowa yana ji a jikinsa amma ko kana so ko ba ka so zaben 2027 musulmi da kirista ne suka gwada ƙarfinsu a Najeriya kuma Allah ya kwaci musulmi Allah ya kwaci musulmi wallahi sun matallahi Ba Allah ya jarabce mu kiristoci sun kai labari da ba wannan magana ake ba wallahi da ba wannan magana ake ba rana ta yau waɗanda muke tare da su a makarantar islamiyyar ma'anan da yamma za su ga wani mutum na zo na da babban riga daga kudu yake ba zan faɗi jihar ba tun yana ce yake mun ma ya ce malam ina son zo same ka ko wani labari da zan baka da ya dawo na bashi lokaci ya zo ya same ni dan da sallar la'asar haka a nan yi sallar la'asar ina zaune da shi lokacin sallar la'asar yayi muka zo muka yi sallah ya ce mun malam garin inyamurai akwai wani inyamuri da muke hulɗa da shi ban taɓa ganin sa ba amma muna babban hulɗa da shi ta kasuwanci zan tura masa kaya zai turo min da kuɗi Yace, ce fasto ne a gare su ya sai ya tashi auren da yarsa kuma ita ce kaɗai yadda yake da ita sai ya dangace ni ya ce in zo domin kuma sai nake amfani da wannan damar shekara aru aru yana kasuwanci da shi ba mu taɓa ganin juna ba bari in je in yi zumunci in gan shi ya gani mu daɗa ƙulla harkar kasuwancin ya ce to sai na je ya da na je a garinsu su ga fastoci da yawa a high table yace ce shi ne na hudu ce to da aka zo sai ake bayanai ana gabatar da manyan baki daga ciki ni kaɗai bahaushe aka ce ga wani bahaushe ne daga kaza kaza aka tafa mu aka faɗi abubuwa na kyawun hali na bahaushe wanda inyamuri ya sani ya ce wani inyamuri ya tashi ya ce ya zo kan suka yi faɗa da bahaushe amma hausawa suka goyi bayansa in ya umari ba su goyi bayan ɗan uwansu bahaushe ba nan ma aka kafa aka ce ƙwarar bahaushe shi ke da wannan su ba za su yi maka wannan ba wallahi ba ka isa ba kai faɗa da nasu a garin su kuma su goyi bayan ka wallahi ba ka isa ba Ya ce to aka yaba min wannan ce to malam da suka ga da turanci ake maganar abubuwan da suka da labari ya fara zurfi ya fara zurfi ana ta bayanai duk abin da ba a so in sani sai a canja yare sai a ga ya inyamuranci yace to amma ni hankali ai in ka ji dan farko farkon magana ko an dade ma karsan ta zaka gano yi a tsakiyar ka. yace to ka san abin da suke cewa suka ce zaben 2023 an gada musu sun bari ba da komai hausawa suka fi su ba sai da yawan mutane don haka duk fuskocin da suka tashi suka yi ango da amarya wasiya suna son a wannan auren kada a haifi 'ya'ya ƙasa da goma kada a haifi ƴaƴa kasa da goma don sai sun dawo da ƙasar su ta biyafara sai sun karɓi su sai sun yi kaza sai sun yi kaza wallahi ban manta ba lokacin da ake irga ƙuri'un zaɓe da daddare ina gida ina bibiyar abin da social media ina gani kun san sun fara wasu waƙoƙi wata waƙa da suke ana ta a social media gobi haka dai suna ta yin wani waka wallahi sunna tallahi wajen karfe uku sun fara sakar eh, eh, eh, menene result na doki wallahi da na hanga na hango ne ce wannan abu akwai tashin hankali don duk mai hankali da tunani ya san wannan mutumin ya karɓi Najeriya domin gama yawo ya yi kinta waje baka san shi ba ne ko a cikin mutanensa sa na daban ne yana da ƙarfin ƙabilancinsa kuma yana da zafin addininsa kuma kun san dai wani ne malamin ya wallahi Allah shaida ne ba zato ba tsammani dole na aje wayar na dole kallo ne alwala da fara sallah Allah kar ka wulakanta mu irin wannan wulakanci Allah kar ka kai mu ƙasa in aka kai da haka musulunci ya faɗi kuma musulmi duk wulakancin da suke ganin ba su fara ganin komai ba musamman waɗanda kai da kake zaune a Kano baka san yanayin da 'yan uwan suke ciki ba a yankin su yadda ake danna mutum a yanka kai duk in halin su ya kai ba nasu ma inda gajen ne yake yanka su ke duk da zai yanka nasa fare da ya tantane ka sai in ya same ka mutum da mani zai ka shi ka muke tattaunawa da wani ɗan uwa yake haska mu yace da yawan yaran nan da suke ta zagin malam sani haya wanda aka haife su a Kano ne a Sokoto da sauransu ba su san zama musulmi da kirista in ana sako kasa kafi ba shi ma nan zaniya ya a tsakiyar filato yake hari nawa aka kai masa daban kun manta a shekarun baya sallar idi da ya fita da jama'arsa sama da mutum ɗari fa aka yanka a filin idi a unguwar rogo saboda baƙar kiyayya ba suke musulmi ta namun musulmi ta suna ci haka ɗanye duk an gani yana social media har yanzu abin yana nan farakar na da ido na na gani a social media a video clip wani arni yana cewa shi ya fasa cikin alhaji wani ya fito da hankarsa ubangiji ya ce ba ba babda'u min afwahi wa ma tukun a akbar ko kaso ko kakkaso siyasar Najeriya addini ya riga ya shige ta muna da labaran da muke samu daga makusantansu irin kudurinsu marasa daɗi marasa daɗi idan kai ka zama dole banza kana ganin kowa ko jaki ko doki ma yayi ƙoƙo ruwanka amma ka sani ko kana so ko ba ka so da bakin kirin gwanda bace bakin da bakin kirin gwanda bace bakin siyasar najeriya a ya shige ta ko ana so ko ba a yanzu idan kai ka ce musulun musulun duka ya zama banza kaza kaza kaza kaza to abin da suke so ka ba su dama su ka nasu yanzu za su sake ne shiryawa shiryawa Najeriya da ba a fito da tsarin addini ba aka ci gaba da yadda ake haka ake zaɓe amma yanzu sun shata cewa sai sun yi da sunan nasu to duk da haka alhamdulillah mulki na Allah ne yana ba wanda ya so a lokacin da ya so mu Allah ya gama mana komai da ya nuna wa duniya ya nuna musu ƙarya suke yi abin da suke faɗa cewa sun fi musulmiya duk inda suka je a duniya ta suke cutar su ake yi su su ne biyu bisa ukun Najeriya kuma shi a siyasar duniya ka ce kana da yawa a baki maganar banza ce a gani a ƙasa tun da aka zuba zaɓe muka rinta masu da ƙasa to fa lillahi tare da fa musulmi ba su jam'iyya ɗaya ba amma su kwansu da ƙarƙatar su wallahi jam'iyya ɗaya suka yi kwansu da ƙarƙatar su amma musulmi wasu sun tafi wajen atiku wasu sun tafi wajen kwankwaso wasu suka tafi wajen tinubu kai shi fita wajen masu sun tafi wajen sa mun kasa ƙuri'an wajen hudu amma tun da haka sai da makarantu masu da ƙasa to alhamdulillah Allah ya mana komai ko wannan ya isa tare da haka muke jan hankalin shugabanni waɗanda su sani musulunci ne shi ya kawo su kan kujerarsu shugaban ƙasa da ya rabe ni amma ƙabilanci bai ba shi damar ya shugabanci ba ba hanyar ba ni kaɗai suka zaɓe shi ba musulmi ne suka rufe ido suka fidda ƙabilanci suka fidda ɓangaranci suka zaɓe shi haka ya zama ƙalubale a kansa ya fitar da musulunci kunya mu musulmi kullum ba ma cewa mu aimana mana kar a yi kirista a'a mu muna cewa ne aimana mana adalci kowa a yi masa abin da ya dace da shi to haka nan ne girma mataimakin shugaban kasa musulunci shi ya muku gata ya muku riga ya muku wanda ya kawo ku wannan matsayi ku ji tsoron Allah kar ku kunyata musulunci duk abin da za ku yi na wajen ku sauƙaƙa wa al'umma dan musuluncin ya samu suna a ce ma dalla da wannan shugabanci na musulmi to muna fatan kuma Allah ya taimaka muku amma mu kuma talakawa mu ji tsoron Allah mu sani musulmi yana iya kuskure amma musulunci baya kuskure kar dan wani musulmi ya bata maka kaza musulunci sai ka yarda a kowace al'umma akwai nagari akwai ɓata gari a kiristoci akwai nagari akwai ɓata gari a musulmi akwai nagari akwai ɓata gari ba ka yi wa musulunci ba ka yi wa musulunci hukunci da ɓata garin musulmi in ta haka ba kai musu adalci ba ba ka ko da an samu waɗansu matsaloli a wannan gwamnati kamar yadda an samu a wasu gwamnatoci to kada wannan ya samu zargi musulunci irin yadda wasu mahaukatan yara suke yi a'a yau kafin musulunci kafin musulmi su mulki Najeriya kiristoci ba su mulka ba ba a sha wahala ba ai ba sai mun kama suna ba a waɗanda suka gabace su ai akwai kiristoci a ciki kuma matsalar najeriya yau ta fara ana ta yi da ce ai matsalar najeriya doguwar tafiya ce ta aka kawo yanzu da ka dai mu rinka yin sara muna duban bakin batari in an ɓata mana kada mu zagi addinin mu an an mana ba daidai ba kada mu ɗauka addinin da shi addinin na Allah da baya kuskure amma duk ɗan adam zai iya maka ba daidai ba to kai masa hukunci iya nasa kuma ita najeriya ta ba kowa yanci amma dai mu a matsayin mu na masu kira zuwa ga addinin musulunci duk abin da zai taɓa musulunci zai ɓata mana a matsayin mu na masu alfahari da tujiya da addinin musulunci duk abin da ya taɓa musulunci ya taɓa da haka dole ne mu wayar da kan al'umma su gane cewa musulunci daban musulmi daban musulunci addinin Allah ne musulmi bawan Allah ne musulmi zai iya maka kuskure amma shi musulunci babu kuskure a cikinsa sa haka idan wani musulmi ya bata maka karka da musulunci siyasa kuma ba a matsa maka ba zai ra'ayinka ko ba haka ba inda kake da yancin kai ra'ayinka ko yana da yancin ya ra'ayinsa Allah ya ba wa kowa wannan dama dokar ƙasa ta ba wa kowa wannan dama amma dai wallahi ina tausaya wa waɗanda suke zagin musulunci don wani abu ya musu daɗi ba sannan kuma ku rinka ganewa da yanayin irin na mutane da inda suke samun kansu in za ka lura da kyau musulmin kano kishinsa na addinin musulunci ba irin na musulmin kaduna ne ko musulmin filato ko musulmin taraba saboda waɗancan sun fi mu fuskantar ƙalubale sun fi fuskantar matsu da tsangwama ba shi musulmin kano da sokoto da irin suka zana da tsaye a arha to da ka dole ne ka yi wa mutane kuzuri da yanayin da suke samun hausa in kai musulmi musulmi da maka amfani da kuma wannan ko ba ga musulmi sun san ko ba komai na ke zama a waje ko ba zai amfana maka komai ba zai kare maka wata cuta To kun dai jawabin tsokacin shaglon a fakar turayen ga masu sukar Shak Sani Haya Jingir da masu sukar Muslim Muslim Ticket. Me za ku ce akan haka? Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mu mai albarka kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode da sauraron mu da kuka yi.